Assalamu alaikum masu saurare kama da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya jawabin sabuwar shekara ta 2018 da wa 'yan ƙasa ƙarancin fetur da alwashin hukunta masu haddasa matsalar. Kazalika shugaban ya kaddamar da tashar sauke hajar teku ta kan tudu ta farko a Kaduna. Hassan Bello shine shugaban hukumar kasuwanci ta teku. Mutanen Najeriya gaba ɗaya wahalar da suke samu ta shigowa da kaya ko kuma aikawa da kaya mun fara ganin ƙarshen shi. Hakanan shugaban ya kaddamar da taragai da kawunan jirgin ƙasa masu saurin gaske daga Kaduna zuwa Abuja. Gambo Manzo mai mai taimaka shugaban ne kan siyasa. Wanda aka sayo ta rago goma Goj da kuma locomotives guda biyu kayukan kenan wanda za a sa su a hanyar zuwa Kaduna daga Abuja. Tsohon gwamnan Sokoto Tayiru Bafarawa ya ce matasa ne za su ceci Najeriya. Kashi saba'in na ƙuri'ar da ake zaɓe yare ne kuma su adda makoma mu mu an shi boarding pass na zuwa lahira don shi shekarar sittin ai an shi boarding pass. An yi jana'izar tsohon gwamnan Kaduna Alhaji Lawal Kaita wanda ya riga mu gidan gaskiya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu kuma bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna, wanda zai ci gaba da jawabinsa, da rabaran ɗan Juma Adamu Ekwa Bishara Kano, ga Sheikh Almadani. To, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. lokacin da yake gida da kai dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya sai wani mutum daga wani wuri inda baku ku san shi ba sai ya to tsuma muku baki a cikin al'amuran ku kuma ya gudu ya kyale ku kai ka karya kafa dan uwanka shi kuma ya karya hannunka to gobe wa zai taimaka ma wani wajen rayuwar 'ya'yanku da iyalinku to da in uwa ya kamata mu zama masu hankali ya kamata mu zama masu basira ya kamata mu zama masu kawo ɗauki ga junanmu bawan Allah kai ne dukiya wacce Allah ya ware ka ya baka dukiyar abin noma to ka tausaya ma dan uwanka mai dukiyar abin kiwo abin kiwo ba zai rayu ba sai da abinci ha kuma kai mai abinci ba za ka iya raya ba kai ba kanka sai da kashin dabbobin nan domin kashin nasu shine kayan sinadarin shukar ka ya bawan Allah kai tunani ka tunano iyayenka ka tunano danginka ka tunano kakanninka wanda suke da gudunmawa da suka ba da gaya wajen haɓaka ƙasar Hausa wajen haɓaka Najeriya wajen haɓaka arewaci musamman mun kai lokacin da ba ma neman shan daga waje mu ne muke nomawa mu muke kiwo sai dai mu ɗauka mu kai wajen kuma mu taɓa talaucin nama ba mu a mu. sannan kayayyakin mu da muke nomawa duk ɗan ƙasar hausa ya san muna da kirigar da muka yi da ala guda ta gada saboda sai dai mu ɗiba mu je mu kai waje yau duk wa'innan abubuwan babu to me ya kawo su ya kamata mu iya zama mu tambayi mu wai da da iyayenmu suke kaza me suke yi ne mu kuma wannan abin ba za mu iya shi a yanzu ba idan har za mu iya yi to ya hana mu ko dai ya zama wanda ya hana mun dan cikinmu ne shi ko wannan hanawa da ya mana ta wannan hanawan ne yake rayuwa ya ci abinci da jininmu ko kuma ya zama a'a ba dan cikinmu bane daga waje aka turo shi amma bai iya shigowa sai ya dauki dan cikinmu ya aiki da shi idan ya dauki dan cikinmu ta wannan bangaren ne yake iya samun dama ya rayu rayuwar da yake so bai cikinmu amma yana taɓar jininmu yana sha bayan Allah mu zama masu hankali mana mu zama masu kima mana a wajen Allah mu zama masu kaice mana mu zama masu tausayi mana mu zama masu tawakkali mana mu zama masu tunanin abin da ya wuce na baya bayan Allah duk wanda ya kai hamsin fa a yanzu ya san jiya ya kuma san yau mai take haifarwa sannan kuma a yau ne zai yi hasashen abin da ke zuwa gobe a gaskiya idan muka dore a haka na kwanmu ko mu ba za ta iya haifawa da ɗan tsako mai ido ba idan ko mun kasa wannan to mu za mai ta wahala mai ta wahala mai ta wahala wahalar da in mun sha a ciki babu lada ko ba za mu taɓa kaiwa zuwa ga bakin gaci ba wani ta mu samu cin nasara bayan Allah ban da wa'innan kungiyoyi guda biyu manoma da kuma ainihin makiyaya ma da ƙungiyoyi da yawa a Najeriya ko ina idan muka ambaci Najeriya muna nufin ko ina a ta bayan Allah mu zo masu hankali a tunaninmu bayan Allah rikici da ta da kayar baya da tunanin nuna ma al'umma ni ne ne ba zai kai mu ko ina ba saboda wani so gabace mu a bayan ƙasa a wannan bagire a Najeriya ba ta haka suka samu cin nasarar da har yanzu muke tutiya da shi ba duk ɗan arewa yana tutiya da cewa Firimiya ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza Firimiya bai gwada bambanci ba shi a tsarin sama na mai da awaye hudu Firimiya shi ne ya je ya musunta da al'umma da yawa ya sanya suka yi imani ya ba su abin da suke bukata kuma ya kare su ma da abin da zai amfane su wanda ba su bukatan ba amma mu yau babu irin wannan a cikin mu amma idan mun tashi magana sai mu ce a'a wani ai namu ne nakun ne me ya aikata muku nakun da ya aiwatar kun yi irin nashi ko bakwai ba ai bakwai ba sakamakon haka yan uwa duk wasu kungiyoyin da ke tunanin ta da kayar baya don me kaza watakila ba za su iya samun cin nasara ba kuma sai ya zama aikin su ya tafi haba'an mansura tsari a rayuwar addini tsara ta ake yi sannan kuma tsarin nan ba nike tsara ba kai ba dama can a tsare yake ni da kai namu shine mu bi mu yi mu tambayi malamai ya ake bi in sun dora mu akai sai mu bi daga nan mu samu cin nasara amma duk wani mai tada kaya ba da zai yunkura ya ce yana gani a jama'a yanzu bari ya kamata ya yi kaza sawun a Enugu yake a Fatakot yake a Ilori yake sawun a Lagos yake sawun a ina yake to wataƙila ba zai samu koyon sai dai kawai ya tada mu daga baccin da lokacin tashi mu bai yi ba ya tsoma mu a cikin ruwan da ba za mu iya tsallakewa ba daga baya kuma ya koma yana ƙara in an matsa mai tsallake bar kasar yau jama'a nawa gare mu da aka kashe wanda ke sun tafi lahira da zaka tambaye su me kai aka kashe ka wallahi bai sani ba da zaka tambaye wanda yake san kai me wane ya ma kai shi shi ma bai sani ba to a haka muke so mu dinga zama cikin duhu duhun da babu gida ga babu gida baya. Shi ma rabaran dan Juma ya ce. Jama'ar Najeriya, Assalamu alaikum, a musulmi da kirista gaba ɗaya, ina yi mana sallama a cikin sunan Yesu. Ina kira ga kirista da musulmi da muke a nan arewa, so mai da hankalinmu ga zaman lafiya idan muka duba abubuwan da suke faruwa a nan arewa abubuwa ne wanda sun kawo mana taɓarɓarewar arzikin kuma idan muka duba addinin kansa ma muna yinsa cikin tsoro da fargaba wannan ya samo asali daga rashin zaman lafiyar da muke yi idan muna zaune lafiya za mu iya bauta Allah ta kowace hanya da muka ga ya dace mu yi kuma arzikin ƙasarmu musamman arewa za mu ga ci gaba idan muka duba kamar a nan kano inda muke za mu ga akwai kamfanoni da yawa waɗanda an rufe su idan wata ƙungiya ko wani mutum yana da damuwa game da wani ko ga gwamnati abu mafi sauƙi bar a zauna a daidaita a fahimci juna duk abin da arziki bai kawo ba to rashin sama ba zai kawo mana ba da haka kira na da kirsa da musulmi 'yan Najeriya, arewacin Najeriya, bari mu haɗa kai. Mu kau da zancen bambance-bambancen addini harshe kabila mu kau zancen bambance-bambance na ko bangare domin Allah da imu ya san za mu zama haka har ya yadda ni in zama kirsa a kirsa ma in zama rawar da yadda Allah ne haka ta faru a cikin danginmu da yan uwanmu akwai waɗanda Allah ya da zama limamai su zama na'ibai da sauransu to don haka ba mu fi Allah iko ba bari mu bar wa Allah abin da ya fi ƙarfinmu matasa musamman matasan da suke yin wasu abubuwa me yi suna yin sakamakon rashin aikin yi bari a yi kira da hukuma wannan abin yana ta a kanta mutum yana fama da aikinsa ina shi ina tashin hankali da wannan takaitaccen jawabi nake cewa assalamu alaikum ubangiji ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu najeriya da arewacin najeriya haka ne to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.